da kaina Bismillah Rahmanir Rahim mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake kasance da ku a cikin ci gaban labarin naci na ya jawo mun wanda na na Bukar ta wallafa. Kamar yadda suka shawarta a kan neman inda kwatan gwarawa yake, Eko sun yi sa'a don sun samu kwatan gwarawa a cikin farin gida wanda yake hanyar Mando. Sun samu ana gab da fara yankan karnukan da aladu da yake da sassafe suka fita. Nan suka fara aiwatar da aikin boka san sannan suka nufo gida don kammala aikin. Haka suka kai exactly yadda boka sankerin ya ce da su don kara samu kuskure yaransu suka taru wuri daya kamar yadda boka sankerin ya faɗa da ikilima aka fara matsowa kusa da batul ɗin ruwan ta yi sannan sai umma kande ta ce ta wanke fuskar ta sau uku haka ko ta yi yadda ta ce ba tare ta musa ba sai jummalo ita ma ta yi yadda ikilima ta yi sannan zaliha duk wannan abin da suke yi nusaiba na gefe tana catin abinta maman jummalo ta ce da nusaiba ta zo ita ma ta yi don ta ga alama ba ta da niyyar yi kamar yadda yan uwanta suka yi budar bakin sai ba sai cewa ta yi ni fa gaskiya ba zan yi wannan abun ba kawai ku yi haƙuri dan duk abin da za ku yi min wallahi ba zan yi ba la eh lallai Nusaiba wuyanki ya isa yanka cewar Umma Kande ko a ɗakin duban Nusaiba yake da mamaki ita kam ko a jikinta dan ta rantse ba za ta wanke fuskar ta ba kamar yadda ta ji jiya mamanta suna hira da maman Jummalu a lokacin da su Umma Kande suke tsaka da hira yanda za su samo jinin karnuka su sa maganin da boka kiri ya basu ita kuma Nusaiba ta dawo kenan za ta shigo ɗakin maman jummalu dan nuna mata wani sa sabon fim a wayarta da yake maman Jummalo akwai son kallon fina-finai. Isar ta kofar ɗakin ke da wuya ta jiyo hirarsa kan aurar da su za su yi. Aiko tsayawa ta yi wurin kofar ɗakin ta ji komai. Sanin ta wuce ɗakin su a zuciyarta tana faɗin wallahi babu auren da zan yi. Kurum ina cikin cin duniya ta da tsinke za ku wani tado da batun aure. To wallahi ba za ta sabu ba wai bindiga a ruwa. Ba zan taɓa yin yadda kuka ce ɗan ba. Bayan auren babu komai a cikinsa sai wahala da bauta. Gashi shuga da na Alhaji Sagir ya yi min alkawarin da ni zai je Dubai mu yi sati ɗaya kuma na san zan ƙara wayewa wallahi da sake ina tab ɗaukar buta ta yi ta nufi ban ɗaki don kar ma mamanta ta san da dawar ta gidan maman jimmaloje ta katse shirin da mamakin da ya cika ta ta ce haba ba. gata fa muke muku kowace mace ba da buri idan ta girma kamar ta yi aure ta hayayyafa kin ga ba daɗin mu bane a ce mun gan ku haka ga samari Allah ya baku amma ba ku yi aure ba kuma ku kanku kun san da zanɗan yan layin da muke sha mu da ku na san da wannan maman jimmalo amma gaskiya ku yi mun uzuri ba zan wanke fuskata da wannan ruwan ba shi aure ai nufi ne na Allah kuma yana da lokaci idan lokacin aure na yayi ai zan yi ba sai kun bata kuɗin ku ba yanzu nu sai ba watsa mana ƙasa a ido zaki yi kenan kin san wahalar da muka sha duk dan faranta muku rai amma abin da zaki ce mana kenan cewar umma kande ni fa sai dai a yi hakuri. amma ba zan wanke fuskata ba wallahi nusaiban ta faɗa tare da miƙewa ta fita daga ɗakin kowa ya bi ta da kallo tare da mamaki musamman su umma kande da maman jummalo domin su kaɗai suka san wahalar da suka sha kafin su samu wannan maganin babu yadda suka iya tunda ta ce ba ta so ai babu dole farin cikin su ma shine sauran yaran sun yi biyayya kuma suna sa ran hakar su za ta cimma ruwa ko da Nusaiba kadai ce ba ta yi aure ba sun rage jin surutun mutane akan yaran su a bangaren su Sa'ida ita da ummanta kuwa suna ta shirye-shiryen fara karatun Sa'ida a kasu babu laifi Sa'ida ta dinka yan kalolin kayan ta kala shida da hijabai guda uku da mayafai guda uku sai takalma guda uku da jakar makaranta yar madaidaiciya sai kuma sidebar guda ɗaya baka umar Sa'ida ta siyo wa Sa'ida waya Vivo yar karama kuma second hand ce wacce bata sha jiki ba saboda ta san za ta buƙaci babbar waya tunda yanzu tana a university ne hakika sa'ida ta yi farin ciki sosai da wannan wayar duk da karama ce amma ji take yi kamar iphone 14 pro max aka bata tana ta yi wa umman ta godiya kamar ta araba ki kasancewar yau asabar umman sa'ida da ita suna ɗaki suna hira akan batun shirin fara karatun sa'ida ranar litinin umman sa'ida ta ce sa'ida mun da za ku fara karatu ina mai miki nasiha da ki ji tsoron allah a duk inda kika ji ki guji ƙawayen banza waɗanda suke kai mutum mu ga halaka ki mai da hankalinki sosai akan karatunki banda samarin banza duk da ina da yaƙini akan tarbiyyar da na ɗora ki akai amma ki ji tsoron Allah ba mutum ba ki kasance mai haƙuri da juriya tare da yafiya ma waɗanda suka zalunce ki amma kar ki yarda a wulakanta ki ko kuma a taka ki ki kasance jaruma mai fuskantar dukkan wani kalubalen da zai zo miki a rayuwa hakan zai sa ki cimma babban rabo a rayuwarki banda kwaɗayi da hangen nesa kin ga dan yanda Allah ya yi da mu ko to dan Allah ki gode masa banda kallon na sama da ki a kullum ina baki baki shawarar ki dinga duban na ƙasa da ke? hakan zai saka miki nutsuwa ki kuma gode wa Allah akan ni'imar da yayi miki bisa wasu ta dauki lokaci tana wa yarta nasiha game da rayuwa tare da hankaltar da ita abubuwa da yawa dangane da rayuwa kasancewar university za ta fara zuwa akwai kala-kalar mutane a can wanda kamar bariki ne ka zo na zo kowa yana yin yanda yake so babu takurawa ba kamar secondary ba shi yasa ta yi mata nasiha duk da ta yadda ɗari bisa ɗari akan tarbiyyar diyar tata sa'ida dai shiru ta yi tana jin nasihar ummanta wanda ke ra ratsa ta ya shiga cikin jijiyoyinta har ya kewaye ko ina na jikin nata hakika jikinta ya yi sanyi sosai kuma ta sa a ranta duk ya duk rintsi ba za ta wofantar da nasihar ta ba kamar fenti ne a dutse wanda baya taba guguwa haka kamar kwado ne wanda aka kulle shi da makulli sannan aka jefa makullin a tsakiyar teku wanda babu ranar daukowa to haka ta dauki nasihar umman nata bayan ta kammala mata nasihar ne ta kara da cewa niko sa'ida na manta ban faɗa miki ba na samu aikin gwamnati za a dinga biya na dubu ashirin duk wata mata kinga zan dinga saving dubu biyar a banki saboda registration din karatun ki na duk shekara sai kuma dubu goma sha biyar na dinga baki kuɗin mota sannan kuma sauran mace abinci da su murna sa'ida ta soma yi dan jin wannan abin alkhairi da ya same su hakika Allah abin godiya ne cikin murna sa'ida ta ce ummi na wani kalar aikin gwamnati kika samu kuma wane ne ya yi miki hanyar aikin ta ce aikin sharan titi ne gwaggwalanta na makociyar mu ta yi min hanya shi ma da kyar na samu kasancewar ban yi makaranta ba da yake ina da rabo ɗanta ya yi min cikuni kun primary certificate sannan suka ɗauke ni. Wani watan mai zuwa zan fara aikin insha Allah. Shiru Sa'ida ta yi tana duban ummanta ta ce ya salam. Yanzu ummanta ce da sharan titi duk dan ta rufa mana asiri kar mu ta gayyar Allah ya kawo mana agaji a cikin lamuran mu baki daya. Duk wannan zancen a zuci take yin sa. Shiru ta yi tana duban umman nata. sannan ta sauke sassan yarajiyar zuciya sai kuma ta ce ummina yanzu sharan titi zaki fara yi kenan. Ta yi maganar cikin sanyin murya mai nuni da tsantsar damuwa. Murmusawa umman Sa'ida ta yi dan ta san za a rana shi sa matan farko bata nemi shawarar ta ba don ta san hana ta za ta yi amma wannan ce damar su wacce za su rufa wa kansu asiri tunda wankin da take yi ba iya daukar nauyin karatun diyar ta ta zai yi ba hasali ma iya abinci kawai yake isar su shi ma din ba mai daɗi ba ta ce na san zaki ce haka amma sa'ida ba mu da wata hanyar bayan wannan kuma da kike cewa sharar titi ai zan dinga saka niqab saboda maganar mutane kin ga yanzu ba komai zan samu daga abbanki ba hasali ma hankalinsa ba akan me yake ba to idan ban yi wannan aikin ba ina zan samu kuɗin motar da zan dinga baki kullum sannan ina zan dinga samun kuɗin biya miki registration duk shekara ko kina ganin kuɗin wanki ne zai biya mana dukkan waɗannan bukatun namu haka ne ummina Allah ya ci gaba da yi mana jagora tare da rufa mana asiri duniya da lahira da Allahumma amin umman Sa'ida ta amsa mata yau take Monday Sa'ida ta yi shirin ta tsaf ta fito tas abinta dogon riga ce six pieces na roba ta saka a jikinta tare da yar jakar makarantar ta wanda yan wasu littattafai ne sai biro guda biyu a ciki zama ta yi bayan ta saka saka rigar ta shafa dan basilin ɗinta sai ta yamutsa fauda kaɗan ba mai yawa ba a fuskarta ta dan saka kwalliya idanuwanta sai man laɓe da ta shafa dan ƙaramin bakinta masha Allah kawai zan iya fartawa this is what we call natural beauty a Turanci. gaskiya Sa'ida na da kyau sosai duk da ba wata kwalliya ta yi ba amma ta fi wacce ta yi makeup kyau da haɗuwa abinci ta ce sannan ta yi na raka a biyu saboda neman sa'a tare da neman tsari daga sharrin abubuwan da suke a cikin makarantar ɗaukar mayafinta ta yi kalar kayan ta yafa sannan ta goyo jakarta a baya daya Sai ta dubi Umma ta ce to na ne zan wuce makaranta. Ta ce ina nema miki tsari daga abin cutarwa tare da fatan Allah ya sa ki fara a sa'a ki kuma kammala a sa'a tare da samun nasarori masu tarin yawa. Allah ya albarkaci karatunki ya kuma albarkaci rayuwarki baki ɗaya. Ta shafa kanta tana murmushi Aminu ya hayu ya kayyum. Haka Sa'ida ta farta tare da ƙara jin san ƙaunar umman nata. Hakika ta yi dacen samun uwa ta gari mai tsoron Allah tare da hakuri Kuɗin mota ta miƙa wa Sa'ida sannan suka yi sallama. Sa'ida ta fito daga ɗaki. A tsakiyar da gida kuwa maman Jummalo ce ta fito yin alwala kasancewar ba ta tashi sallar asuba ba. Hasali ma gwara ita akan sauran 'yan gidan dan Umma Kande sai wurin karfe tara na safe take yin sallah su kuma sauran yaran sai sanda suka tashi daga bacci. Kai kai kai abin da ya babu tsari kwata-kwata. Da wani mayan kallo maman Jummalo take bin Sa'ida da shi tana ayyanawa a zuciyarta gaskiya kyawun yarinyar nan kara fitowa yake a kullum kamar ba cikin ƙangiyar rayuwa suke ba. Katse mata tunani Sa'ida ta yi da gaisuwa ina kwana maman Jummalo lafiya lau sai ina haka haka ta yi maganar ne don ta bugi cikinta makaranta zani kasancewar Sa'ida ta san kanta yasa ta ki sanar mata university za ta tafi hasali ma ba su san yanayin karatun nata ba ta be baki ta yi irin ko a jikinta din nan saboda yaran su sun wuce da ajinta ko irin a dawo lafiya maman Jummalo ba ta iya ce mata ba haka tana kallanta ta wuce zuwa makaranta da yake tsakanin gidansu da kasu tafiyar mintuna arba'in ne shi yasa dole ta dinga hawa keke napep zuwa makaranta bayan ta fito daga gida ta tare mai napep din a layin su kasancewar napep suna Yana yawan wucewa saboda hanyar mai kyau ne babu tudu da kwararo sosai lokacin da mai nafef din ya sauke sa'ida ɗalibai maza da mata suna shiga cikin makaranta mutane ne mabambanta addini al'adu da yaruka ita ma sawunsu ta bi zuwa cikin makarantar da yake son da suka zo su screening har department ɗinsu sun je ita da maryam hakan ya sa bata wani ɓata lokacin neman faculty ɗinsu ba kai tsaye ta wuce department ɗinsu sannan ta nemi ajin yan level 100 ta shiga tana shiga ta samu gaban sit ta zauna kasancewar ta ma abuciyar son zaman gaba ne tun tana primary ba ta da zuwa ba sai ga Maryam ta shigo ta sha tsadaddin kaya kamar za ta je biki ga makeup ta sha ta ɗauro jakarta yar gayu. ga takalminta high heel ta saka tana wani taku ɗaiɗai ita ala dole ga yar jami'a nufo inda Sa'ida take zaune ta yi tana murmushi suka gaisa sannan ta ce ita ba za ta iya zaman gaba ba daman tun suna primary a middle seat take zama ai kuwa ta ci sa'a mace ɗaya ce a seat ɗin ta koje ta zauna a wurin haka ɗalibai suka yi ta shigowa har HOD ɗinsu ya shigo ya yi welcoming ɗinsu tare da yi musu nasiha da jan hankali hankali akan su sannan daga baya lecturers suka fara shigowa tare da introducing kansu ga ɗalibai da course ɗin da za su dinga offering ɗinsu da shi a ranar ne kowa ya ba bada wayar wayarsa saboda za a buɗe group ɗin class haka kowa ya ba bada nambarsa kasancewar sa'ida sabon layi ne akan wayarta bata haddace ba shi yasa ta ciro wayar ta don ta duba number nata ji ta yi a bayanta an ce ikon Allah ashe dama har yanzu akwai Vivo ai duk na zaci yan primary suke amfani da Vivo da yin games ba wai yan university ba cewar wata matashiyar budurwa budurwa ta kusa da ita ce ta amsa da faɗin wallahi kuwa kamar ma second hand ce a hannunta second hand ne kuwa ta wallahi ko na wanda yake secondary infinix zadi ya siya masa su koyan aji kowa kallanta yake yi wasu na zindanta wasu kuma na gulmarta duk tana jin su amma babu wanda ta kula hasali ma haddace number ta yi sannan ta maida wayar ta a jaka ta ba da nambar ko a jikinta kasancewar yau aka fara karatu ajin nasu bai cika ba kuma ma lecturers ba kowa ne ya shigo ba sai wani satin karatu zai fara zafi shi yasa suka tafi gida da wurwuri bayan sun fito ne maryam ta dubi sa'ida ta ce yanzu ki rasa wayar da zaki siya sai bibo kuma biban ma karama dama haba wannan ba class ke bane wallahi duk da bani aka yarfa a aji ba amma duk naji kunya wallahi dariya sa'ida ta yi sanin ta ce akwai wanda a cikin su ya bani kuɗin shiga wannan makarantar ne ina ruwan su da waya na ina son waya na kuma ina jin ta kamar iPhone ni kam ko a jiki na dan sun yarfa ne hakan bai dame ni ba wallahi karatu ne ya kawo ni ba wai nuna waya ba ta bi baki Maryam ta yi sanin ta ce mu kuwa duka ne ya kawo mu to Allah ya bada sa'ar hakan da yake hanyar su ɗaya ne haka suka nemi mai napep suka nufi gida wurin karfe biyu haka Sa'ida ta ci gaba da zuwa makaranta har satin ya kare. A sannan ne class timetable in su ya fito. Zama ta yi ta yi wa kanta special timetable na gida Dan tana so ta fito da flying colors kuma hakan ba zai samu ba sai ta mai da hankali ɗari bisa ɗari a karatunta sosai. A bangaren su Umma Kande kuwa sai dai san barka kamar yadda Boka Sankeru ya yi musu alƙawari yaransu za su yi aure to hakan ce ta kasance. Kwana ɗaya da wanke fuskokinsu samari masu kuɗi suka yi musu cawar neman auren yaransu. A satin ne kowace ta fidda miji wanda iyaye suka shigo ciki haka maman Jummalo ta tafi ƙauyen su don sanar da auren Jummalo ita ma Jummalo da saurayinta suka je ƙauyen nasu gaishe da dangin mahaifinta saurayin ya gabatar da kansa kuma ya ce nan ba da jimawa ba zai turo da iyayensa a yi maganar aure a bangaren abban Sa'ida ma hakan ce ta kasance sai da ya je garin su duk da ya ji rabonsa da garin nasu da yake iyayensa duk sun rasu sai da yayye da kanne duk da umma kande ta so ta hana shi zuwa amma maman Jummalo ta hane ta saboda gulmar ta za a yi a ce babu dangin mahaifin yara sai dai na uwa kuma hakan ba daidai ba ne da wannan yasa umma kande ta hakura dan ba ta so danginsa su raɓe shi gashi ba santa suke yi ba sun fi son umman sa'ida duk wannan zancen auren da ake yi banda nusaiba hakan bai wa umma kande daɗi ba amma babu yanda ta iya Ƙarya nusaiba ta shirya wa mamanta wai ƙawarta za ta yi aure a sokoto kuma sun shaƙu da juna sosai tana son ta je bikin babu musu umma kande ta amince da tafiyar haka ko nusaiba ta shirya 'yan kayan ta karamin akwati a cewar ta ta tafi sokoto biki ashe ashe dubai za su tafi ita da alhaji sagiyar fitar ta gida ta kira shi shi ya zo ya ɗauke ta dama ya rage da yi mata visa na fita ƙasar waje a ranar suka cilla sararin samaniya zuwa dubai bayan dawar abban sa'ida ya sanarwa da umma kande akan amincewar danginsa sai kuma ya ƙara da cewa lokaci kaɗan za a saka ranar bikin nasu ai a huta gaba ɗaya hakan ya yi wa umma kande daɗi sosai kamar yadda ya ce lokaci kaɗan za a saka bikin hakan ko aka yi don wata ɗaya kawai aka saka bikin nasu su uku su umma kande suka fara shirye-shiryen biki bangaren su sa'ida kuwa lectures ya soma zafi gashi kullum sai sun je makaranta makaranta har da ranar asabar wani lokacin duk karatun da aka yi musu a aji idan ta dawo gida sai ta tabbatar da ta iya shi sosai kuma ya zauna a kwakwalwarta sannan hankalinta yake kwanciya ta lura yan ajin ba sa santa saboda yanda idan aka yi tambaya a aji take ba da amsa har wani lokacin ma lecturers na mata kyautar maki hakan baya musu daɗi sai su yi ta hirarta wasu har tsokanar da suke yi da hajiyar vivo tana jin su amma ba ta tanka musu hasali ma ita ta saba da wannan halin na yan aji tun tana sakandare ake mata hassada kuma hakan ba damun ta yake yi ba domin karatu ta sa a gabanta duk da ba cika son bada amsa take yi ba sai idan malamin zai zagi yan ajin shine take tashi ta bada amsa bangaren umman sa'ida kuwa ta fara zuwa aikin ta ita ma na sharar titi ta wurin makarantar su sa'ida kasancewar nan ne portion din da aka ɗibar mata kullum a tare suke fita gidan ita da sa'ida da yake da wuri umman sa'ida take kammala shararta ta dawo gida sannan kuma ta ɗora da wankin mutane Allah sarki umman sa'ida wata rana sai labari umman sa'ida ta san da maganar auren su Zulaiha amma tunda ba a saka ta a ciki ba na ta kallo ne kawai dan wani lokacin habaici da gori suke yi mata wai yarta ba ta da farin jinin samari idan ta ji suna wannan zancen sai ta yi dariya ta ce kwata-kwata nawa sa'idar take da za a ce ba ta da farin jinin samari wasa-wasa lokacin biki ya karato bai fi saura kwanaki biyar ba a wannan lokacin ne aka yi ta kawo laifin yan mata guda uku babu laifi naira ta yi kuka saboda dukkaninsu akwati goma sha biyu aka kawo musu kamar haɗin baki ga kayan ciki na gani na faɗa banda gwalagwalan da aka narka a ciki makota da yan layi ko kowa zuwa ganin kwakwab yake yi don a ji daɗin gulmar da kyau su umma kande da maman jummalo sai daga kai suke suna yada magana tare da habaici akan gorin da ake ma yaransu akan sun ki yin aure sai tara samari yau gashi Allah ya yi yan baƙin ciki sai dai su mutu yan uwa nisa da na kusa sun fara zuwa tun daga dangin umma kande na maiduguri dangin abin su sa'ida tare da dangin maman jummalo duk sun fara zuwa kasancewar gidan an sake gyara shi tare da ƙarin ɗakuna da yake gidan akwai fili sosai haka bakin suka samu wurin kwana a wannan satin ne ne Musa ya iso garin bayan tsawon lokaci rabansa da gida. Yana sallama cikin gida kowa ya bi shi da kallon ƙurilla. Kowa bakinsa a sake don mamaki da al'ajabin da ya cika su. Me zan gani ni Hafsi? Musa haka ka koma? Cewar maman Jummalo wacce fitowar ta nan daga ɗaki. Waɗanda ma ba su san da sa ba kowa ya bi shi da kallon ƙurilla. Gaskiya dole maman Jummalo ta ce me za ta gani ita Hafsi. Hakika duk wanda ya san Musa dole ya yi mamakin ganinsa haka. Mutumin da a da baki ne sosai yanzu ya koma fari sai ka ce bature. Bacin haka kuma ga wani askin yan iska da yayi an saisaye ƙeyar kan an bar tsakiyar kai da murɗaɗɗen gashi sai ka ce kan zakara ga kayan da ya saka wanda za ka yi tunanin cikakken inyamuri ne ba bahaushe ba ba kuma ɗan musulmi ba wannan duk ba shine matsalar ba kuma ba shine abin mamakin ba yanayin maganarsa duk ta canja ta koma irin ta 'yan daudu cike da barikanci musa ya fara magana kamar mace hai maman jummalo yar uwa ya jin daɗi kwana da yawa ashe za mu aurar da yara sai wani lankwasa da raya yake yi kamar wata mace macen ma karuwa haba gida ba sai ya kaure da salati da salalami ba dama ba ta nan ya dawo ta je sayayyar wasu kayan biki a kasuwa saukanta kenan daga napep aka ce mata ai musa ya zama dan daudu sai zance yake yi a gidan da matan aure bata bata lokaci ba ta shiga gidan cike da tashin hankali musa yanzu kai ne haka musa waro idanu ta yi waje ta yi dafe kirjinta da hannu bibbiyo sai kuma ta fashe da kuka har da shishiga dan ta yi mamakin a ce wai yau dan da ta haifa da cikinta ne ya zama dan daudu to ta yaya ma hakan ta faru me ya maida shi haka tana yana kuka ne ya zo kusa da ita tare da cewa oh my god haba mommy me yasa kike kuka ke da zaki ji daɗin ganin yan matanki amma sai kuka no no no stop it mommy ba na so yan mata na fa kace Musa da hankalinka kuwa kai mace ne da zaka ke kiran kanka da yan mata wai me ya shiga ka ne Musa yau ni Saratu je ka sarkin ruwa ni kam na ga ta kaina to me a ciki dan na zama mace ai lomal ne wallahi cas mommy na kin ga na zo miki da tsaraba har da kayan mata ma wallahi sai ki ba wa su Zulaiha su gyara jikinsu kin san ina harka da kayan mata kuma ina sai da su na ga kannena ne za su yi aure shi yasa na ce bari na kawo musu su ma su dan taba ai babu shiri ta tsagaita da kukan jin ɗanta na waɗannan kalamai yau me ke faruwa da ita ne ta ce musa anya kwakwalwarka a daidai take aiki kuwa ko dai makiyana ne suka yi maka asiri na shiga uku ne saratu wayyo allah ne shi kenan sun maida mun ɗaɗan daudu kowa a gidan namujiya ya zuba musu jin wannan sabon salon share wai asiri aka yi wa musa habawa tuni umma kande ta katse wa kowa tunani da kururuwanta wanda ya. ya ɗaya gidan baki ɗaya har wasu 'yan waje suka fara shigowa cikin gidan don kashe kwarkwatar idanuwansu saboda har an fara kai rahoton Musa ya zama ɗan daudu ta ce wallahi ba za ta saɓu ba wannan aikin asiri ne wallahi ba zan yarda ba asiri aka yi wa yaro na don an ga arziki ya fara samun mu to wallahi 'yan bakin ciki sai dai su mutu wallahi ba zan taɓa yarda ba sai na ɗauki mataki wallahi kawai a maida min ɗa mace wayo ni sariyar jikar sarkin ruwa yau na ga ta kaina da sauri maman jimmalo ta cikin ɗaki da ita saboda ta fara saki ɗakin layi kar 'yan layi su ji sirrin su da ƙyar ta shigar da ita ɗaki ta ce kowa ya wuce gidansa 'yan uwan umma kanda ne da dangin maman jimmalu a ɗakin ta tare da ita kanta maman jimmalan suna bawa wa umma kanda baki kan ta yi haƙuri ta kwantar da hankalinta bayan biki sai a ba al'amarin musa a hankali haka dai suka lallaba ta har ta rage kukan da take yi sai dai shashiƙa wanda lokaci bayan lokaci take ajiyar zuciya shiko musa ko a jikinsa hasali ma fita yi daga gidan dama bai da niyyar kwana a gidan hotel ya je ya kama ɗaki na na kwana hudu har a gama biki ya koma can kalaba abinsa. Mi sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo ma shiri na gaba. Kowa ya taba ki ba za na kyale ba.